yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar to inda malaman usul malaman fiqh suka ce akwai ka'ida al'amuru bi shay'in nahyun an diddihi duk abin da Allah ya ce ku yi to ya hana akasin shi idan Allah ya ce ku yi sallah ya hana akasin sallah ko idan Allah ya ce ku yi azumi ya hana ku zauna ba azumi idan Allah ya ce ku bada zakka ya hana ka zauna ka ki bada zakka idan Allah ya ce ka gina masallaci ya hana ka yi ne ka rufe shi duk abin da aka ce maka an yi izini idan aka yi umarni da yin abu to malamai suna cewa na hayun an aka akasin wannan an hana ka'ida ce ta usulul fiqh in ka duba majmu'u fatawa akwai bayanin da ibn taymiya yayi akan ta yana mujallal na 11 shafi na 53 la shakka malamin fiqh suna faɗin haka domin idan Allah zai ce a gina masallaci babu inda Allah ya ce a rufe shi la shakka rufe shi akasi ne na umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to ala kulli halin ka kaddara ma a matsayin larura ce larura a babi na larura zai iya kai lokacin da za a ce jama'a su daina sallah ko misali abinda zai gwada maka wato mun bar tafarkin manzon Allah saboda shi falalan masallaci abu ne da ya riga ya tabbata akwai hadisai da aka samu misali hadisin abu huraira akwai hadisin jubairu bin mut'im waɗannan hadisai suna tabbatar da matsayin masallaci waɗancan ayoyi ne na alkur'ani muka kawo ga suratul hajji ga aya ta 114 ta suratul baqara ga aya ta 36 ta suratul nur sannan ga hadisin manzon Allah da yace ahabbul biladi ila Allah masajiduha a duk duniya Kasar da Allah ya fi so ita ce shine masallatai wuraren da aka gina masallaci wa abgabul biladi ilallahi aswaquha wurin da Allah ya fi tsana a doron ƙasa shine kasuwa hadisin yana sahihu muslim shine hadisin 671 a nan shine zaka gane cewar an samu karo tsakanin manufar 'yan mulkin mallaka da kuma sunnar manzon Allah manufar 'yan mulkin mallaka shine rayuwa tana gaban addini amma manufar addini addini yana gaban rayuwa so nan an samu karo kenan ta inda aka samu karo shine wanda in ka dubi makasudu shari'a ga duk wanda ya karanta musulunci makasudu shari'a manufofin shari'a manufa ta farko ita ce tsara addini manufa ta biyu tsara rayuwa me ake fara tsarewa addini saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani Allah yana cewa inna salati wa nusuki farko sallah ta ibada na sannan me wa mahayaya wa mamati rayuwa ta mutuwa ta me ake fara gabatarwa addini kafin rayuwa a ka'ida ta addini saboda ka yasa zaka yi jihadi don ka tsare musulunci ko zaka yi jihadin nan ka ba da ranka ka ba da dukiyarka duk ayoyin alkur'ani haka suke gaya mana ku ba da ranku ku ba da dukiya dan waye ci gaba don addini ya ci gaba sai aka zamu akasi ku ba da addinin ku don rayuwa ta ci gaba wannan ba a boye ta ba saboda a yau kai ka sani kasuwanninmu da dama a buɗe suke shi ina shugabanninmu musulmai kasuwa na buɗe duk rububin da ake idan gaskiya ne wannan cuta za ta kama mutum shi wannan cutar ba ta san kasuwan ba ne sai masallaci cutar nan ba ta kasuwa saboda haka za a ware ranakun da za mu shiga kasuwa ka duba raunin mu inda ya kai ya kai ga kasuwa an yadda za a ba mu damar mu shige ta kuma ba wai ina faɗin mu ba bane shugabanninmu wato dadin abin ne duk abin da mutum zai yi zai koma ga allamul guyubu shi kadai wallahi za ka mutu kai kaɗai kuma kai kaɗai Allah zai tambaye ka a ranar kiyama muna da shugabanni tun daga shugaban kasa har ministoci zuwa ga 'yan majalisa ba abin da duk wani gefe da ka taba muna da shugabanni musulmai yau a waye gari masallatanmu na kulle kasuwanni na bude shin wannan mun juya hadisin manzon Allah ko yana ne yadda yake ina malamanmu da ke ganin halalcin a rufe masallacin me yasa ba za a fito a yi magana akan lokaci yayi da har za a buɗe kasuwa to ya kamata masallaci a buɗe shi ya aka yi muka shiru ina imanin mu yake to fa Allah yana gwada mu ne ba ta yadda saboda ka samu ƙarfin mulki zaka tozarta addinin Allah Ta yadda saboda kana da mukami a ofis saboda kana da dukiya saboda ka yi ilimi da wannan ilimi zaka ci zarafin addini akwai ranar haɗuwarka da Allah Allah ka gafarta mana